Amadu ai shi ne uban hankali da wa hankali hankali hankalin ma da shi ta hankali ta samu hankali daga hankalin mai hankali ba wa da rasulullahi shugaba imamul mursalina kai ina irin annabi mai suna ɗaya da sunan babansa sunansa ɗaya da sunan babansa aminu dan amina abdullahi dan abdullahi sadiqun masadukun Aminu, mamunun alimun ma'lumun zakirun kuma mazakurun ya kai sunan shi ne zakiru kuma shine mazakuru ne mai ambaton Allah kuma ne abin ambato annabi mai taimakon gaskiya da gaskiya Muhammad kar Allah a gaya ma annabi kawai shine wadatar zuciyar mu shine bukatar rayuwar mu wallahi sharif hassanu wallahi annabi shine kurewan kurewa in ido ne da ka ga annabi ba me ka kalla in kunne ne kai baka ji manzon Allah baka ji komai ba in sani ne da kai baka san manzon Allah ba abin da ka sani tausayi ma nake cewa ta tabbata ga duk zuciyar ta barki annabi Muhammadu ba annabi shine gata rayuwar mu shine shine yake wanke mana dattin zuciyar mu Muhammadu rayuwar mu wallahi Sharif Hassanu in dai za a baka labari akan annabi duk bacin rai ɗinka sai ka ji farin ciki saboda isa da kasaita na shugaba jagaba sayyidina Maulana sayyidul kulli ruhul kulli Muhammadar Rasulullah ai kai ne gatan mu kai ne likitan zuciya ya annabin rahama duk babu wanda zaka je wa Allah da shi ya maka take in ba da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ka je masa da shi Allah bai zai kula annabi Muhammadu har rana da aka fasa masa kwara a ba kowa ya sani aka fasa masa hakuri aka zo Jibril ya ce je ka Allah ya ce je ka tambaye shi me yake so ayi wayannan ya zo shi gaban annabi Muhammadu ya ce Allah ya gaishe ka da jinjina ta girma ta bajinta ta ɗaukaka ta kasaita wai me kake so ayi wayannan mutane ya ce ka ce Allah ya musu abubuwa sabida rahamar su da yawa ba su san wane ne ba da sun sani da ba za su yi haka ba kaga annabi mu ba irin kowa bane a annabawa ballanta na kace annabi ne yake kamar kowa ko annabawa shi ba irin su bane wanda da kamar awa aka ba abun da aka ba kai ka cika kai ka isa kai ka ta annabi cikakke ce ba dogo ba dan mada ba dan daidai ba da daidai girmi da ya wuce daidai ba wa daidai daidai ta gaba daidai ba ta yi daidai ba da ke neman dai a gida mai daidai ya wuce daidai ya wuce daidai ya nuna daidai aka ji daidai ya bi daidai an kace musu masoyin annabi Muhammadu Bello Ahmad ya feto kawai ka gama amma ni abin da na mai shaida masu yan gidan iyalan gidan manzon Allah ne saboda yana son yar annabi jinin annabi tsokar annabi sai ya da batula fitila mai haska nuna da kawai sai da ummar rahama tura mar kowa yar aminu jikan aminatu kan kariya da rariya yar muhammadu rasulullahi wallahi kai bello in ba ga ma fadima ba wallahi ga ma ai a cikin fadima ka kare a cikin fadima tsokan jikin annabi ba ta ne fa ya tafi mai sallah asar rana ta tafi magariba annabi ya ce ke rana ki dawo ga su kina sahabi na kofar ilimi na bai da asar kike tafi magariba war tubawo sai ga rana ta yi ribas ta dawo da mijinsa Adama da ya'yan annabi Muhammadu da dafe to wallahi ba za mu manta da kai a cikin lamarin annabi ba Assalatu wassalamu alayka ya namshi uban mazaje eh. garkuwa kake mai hana garaje eh. kai ka taki mazaje kai ka danna mazaje kai ka shi inda ka shi inda mai zuwa bai ba Assalatu wassalamu alayka ya karimi ibnu karimi jaddu karimi habibi Muhammadu rasulullahi Assalatu wassalamu alayka ya mai girma dan mai girma mai alfarma namjin fama kuma shalima uban fadima sarki gidi mai gyaran kurma sarki gidi mai tafiya a sama sarki gidi mai takalmi mai tafin taka dukan girma Muhammadu Rasulullahi ana takaitawa ake yi sarki ana takaitawa ake yi sarki makurar kirki kuma mai mulki na Ali Zaki mai shabbaki hmm. zauna da ke makurar tunani hmm. fasihar lisani dan adana ne kakan Hassan da Hussein Muhammadu Rasulullahi a ga tibi ne ya Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Albishirin kuma zauna kasar Libya. Cibiyar Al-Ihsan Medical Habar Center tana sanar da kucewar ta buɗe babban katafaren shagonta a babban birnin Misrata. Sannan akwai wani babban shagon nata kuma a babban birnin Sabaha da ke ƙasar Libya. Ina masu fama da matsalar hawan jini, ciwon zuciya, ciwon hanta, ciwon koda. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki. Ina masu fama da matsalar sihiri ko sammu. Cibiyar Al-Ihsan Medical Herbal Center tana bayar da magani ana sha ana warkewa cikin yardar Allah. Masu fama da matsalar basir sanyin kashi da sanyin mara. Cibiyar Al-Ihsan Medical Herbal Center tana bayar da magani ana sha ana warkewa cikin yardar Allah. Sannan maza masu aure kuma ba a bar ku a baya ba. Akwai magani na karfin maza kala-kala iri-iri daga cibiyar Al-Ihsan Medicine Herbal Center. Mata kuma ba a barku a baya ba ku garzaya ku tafi ku je cibiyar Al-Ihsan Medicine Herbal Center. Akwai magani na ƙarin ni'ima kala-kala daga cibiyar Al-Ihsan Medicine Herbal Center. Maganin Al-Ihsan Medicine Herbal Center ingantacce ne, gyararre ne baya cutar da lafiya. domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar wakilan cibiyar al'isan medical habar santa akan waɗannan lambobin waya kamar haka cibiyar al'isan medical habar santa tamu ce taku ce lafiyarka jarinka. Assalamu alaikum ya akwai ga masu babu bamu da kowa in ba kai ba annabi abun bi abun zabi alhaji anjala ashkala muhammadu mahmudu wahidin ahmadin dahirin badahurun muhammadan rasulullah barka da zuwa ya zabe beta cece amincece ta je cikakke kasaitacce gwanin Allah fadar Allah sakataren Allah lauyan Allah alƙalin Allah na rahma waye irin ka waye kamar ka waye zo da yanda ka zo waye faɗi yanda ka faɗa wa aka ba abun da aka baka kowa da abun da ya zo da shi wani attaura ne wani injila wani zabura kai ka qur'ani in an ce wa adi wallahi wa adi rasulullah Allah ya ce masa da ha zambilu mudansirin muhammadar rasulullah ya raqub rahimi barka da zuwa ya manzon Allah kowanne annabi an zo wajensa sai ya ce kara gaba ƙara gaba ƙara gaba sai an je wajen ka ce ana laha ana laha kai ne mai ceto muhammadar rasulullah shi yasa ko ranar tsayawa kowane annabi dakatar da shi ake ana ma stop kai ku ana taho kai ku kana kiran al'umman ka ummati ummati ummati ummati muhammadar rasulullah wa ake faɗa ka ce annabin wanda tun a zahiri tun yana cike yake ake zuwa barkatun sa. kowa sai ya zo duniya ake sani me ya zo har ka ji ana cewa me aka samu namiji ko mace Allah ya raya shi ku tun a ciki yazo zo shi a raye muhammadar rasulullah tun yana ciki ake zuwa ana barkatun sa. wannan annabin ya doka sallama sai da an cewa waye kai a tura adamu waye kai shi waye kai